الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اتقوا الله عباد الله واعلموا أن تقوى الله هي بر الأمان وطوق النجاح قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم وحديثنا اليوم حول الإسلام إسلام كيف بدأ وكيف يعود وقد تضافرت آيات القرآن وأحاديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم تنبئنا بحال آخر الزمان وذكرت لنا بعض الأحاديث بعض الصفات التي يتمسك بها ويتشبث بها أهل الدين الحق دين الإسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قال عز وجل فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين ذكر الله تبارك وتعالى بأنه أهلك من القرون من أجل ذنوبهم وأنجى منهم أولي بقية ذلك لأنهم كانوا ينهون عن الفساد في الأرض روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء قلنا وما الغرباء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوم صالحون قليلون في ناس سوء كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم وثبت من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لما سئل من الغرباء قال هم الذين يصلحون إذا فسد الناس هم الذين يصلحون إذا فسد الناس ووقع في بعض الروايات هم الذين يصلحون ما أفسد الناس وفي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الغرباء قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وذلك أن الناس كانوا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضلالة فأرسل الله هذا النبي بالهدى والنور كما ثبت من حديث عياض بن حمار المجاشعي الذي خرجه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب بعث الله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المجرمون ثم ختم الله هذه الرسالة بخير ما ختم به حتى يئس الذين كفروا من هذا الدين بعد إن كان المسلمون الأول في غربة وفي ضعف فقال تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ثم جاءت الفتن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 yau tattaunawarmu za ta takaita ne akan yadda musulunci ya fara da kuma yadda musulunci yake a yanzu Allah ya halicci al'ummatai a baya da yawa amma mafiya yawancinsu Allah ya fushi da su ne ya halakar da su amma a ciki yana zaɓar wasu ya tseratar da su sababin da yasa ake halakar da al'ummatan da suka huce wani sababi ne da yake fusatar da ubangiji kuma Allah ya hukunta har a naɗa ƙasa wannan sababin ba zai canja ba in ya faru sai ya fusatar da ubangiji kuma abin da Allah yake ba mu labarin al'ummatan a baya don mu san sababin mu guje shi kuma duk wayanda kaga Allah ya tserar da su to akwai wata sifa da suke da ita ko akwai wani aiki da suka yi wanda wannan aikin shi ne ya zama sanadin tsiran nasu to idan ka kalli addinin da manzon Allah sallallahu ya zo da shi zaka ga ya ginu ne akan horar da musulmi akan ya guji wayansan sababin da zai gadar masa da halaka ta duniya da lahira kuma ya za a yi tinkari wannan sababin wanda a sanadiyarsa ne zai tsira Allah ce farora kana min alquruni min qablikum uli baqiya ba daban ko kuma falaula kana ai halla kana min alquruni min qablikum uli da an samu a cikin karni karni da ya gabata kafin an samu 'yansu mutane da suka yi saura akan kyakkyawan tafarkin da Allah ya halitta ɗan adam akai ya aiko manzanni a kansa to ƙarashen bayanin da ba a halakar da su ba to amma sai zanto sun ƙibin wannan tafarkin sun isi shaura akan wannan tafarkin illa ƙalilan mimman an jaina minhu kaɗan ne kawai suka tsaya akan tafarki mai kyau ɗin sai Allah ya tserar da su ya ce shi sa kaɗan ɗin nan suna cikin wanda muka tseratar wata ba allazi na zalamu ma utrifu fihi amma azzalumai sai suka ji wato suka dakata abin da muka ni'imtar da su a cikinsa na lafiya da ƙwaƙwalwa da abubuwa na rayuwa da arziki da sauransu wakanu kanu mujrimin da sai suka zama masu laifi muka kama su da wannan laifin annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana kabe da ke cikin hadisin muslim na abu ya ta Allah ya ƙara yadda a gare shi yake cewa ma da mutanen da za a dinga yi musu kallon baƙi wanda duka yawanci ayyukansu sai ka kaman ba a saba da su ba mutane suna ganin kaman komai na wa'annan mutanen daban ne kamar yadda in baƙo ya zo watakila hatta maganar da yake ma watakila sai ka ta sha bamban da irin maganar misali in baƙon baka ne ya je sakkwato sai mutanen sakkwato sai sun gane shi tun daga maganarsa in ba sakkwace ya zo kano mutanen kano sai sun gane shi tun daga maganarsa idan baƙo na wata ƙasar ya je wata ƙasar yanayin shigarsa ma za a iya gane a ce kai wannan shiga haka yanzu da za mu yi wani baƙo daga wata ƙasar mu ce zo ka hau mimbari kai mana hudu ba in ƙasarsu su saba sa hula ba sai ya zo ya hau mimbari ba hula sai mace ce kai kaga wani bako shi wannan bai san cewa za ka hau mimbari ba sai da hula su kuma a ƙasarsu za ma ka iya saka suit ka zo ka hau mimbari wannan ɗabi'ar bako kenan to haka haka maza Allah ya nuna a ƙarshen zamani za a samu ƴansu mutane waɗanda sallarsu ma an ka gani sai ka ga yawancin mutane ba irin tasu suke ba maganarsu yawancin mutane ba irin tasu suke ba su ta addu'a yawancin mutane ba irin tasu suke ba mu'amalarsu a kasuwa mu'amalarsu a cikin gida mu'amalarsu a wurin aiki duka sai ka kaman abin ya sha bamban da yadda aka saba to sai manzo Allah ya bai sai ce tsuba lahum wannan mutanen alheri mai tarin yawa ya tabbata gare su ko kuma wata bishiya katuwa a aljanna da ake kiranta tsuba ta su ce su za a bawa ranar alkiyama to sabai suna sha'awar su ji an faɗi wani romo na wani aiki system da suka ci sala su waye waɗannan ba din sai maza Allah ya ce waɗansu mutane ne nagari to anan sai ka duba ba wai kowane kare da doki ne zai zo da abin da ya saba mutane ba a ce shi ne gari a'a mutane ne nagari qaumun salihu fi su su'in kasirin ko fi su su'in kasirin su salihu ne kalilun ba su da yawa amma sun zo a lokacin da mutanen banza marasa kirki sun yawa za a ko manya asihim inda za a ce a yi tawari kowa ya bi ɓangaren sai ga waɗanda suke saba musu aksaru min manya tsi'uhum sun fi waɗanda suke musu ɗa'a yawa ya zo a hadisa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare da a gare shi manzo Allah sama da aka tambaye shi su waye waɗannan sai ce su ne waɗanda yasluhuna su har yanzu akan nagarta suke yasluhuna ai yaltazimuna salaha idza fasada nasu a lokacin da mutane suka ɓaci mutane sun gamsu cewa in za a yi siyasa sai an iskanci an iya shege to su kuma ko da ƙaddara za ta sa su shiga siyasar sai sai a to mu yi wannan gwanda mun faɗi a yanzu kasuwanci sai an yi magun-magun an yi wuru-wuru sai sai a muka da mu yi wannan ai gwanda mu rasa abin da ake samu ɗin ko ba lallai su rasa ɗin ba a yanzu wayewa sai an yi kaza shi kuma yanzu ga wannan waye wannan kaza din da sai an yi a waye wa Allah ne sai sai mu ba za mu a in ba kai kaza ba za a kira ka ba gida gidaje sai ga to ayyin kazan kuma zai janyo fushin Allah to gwanda a ce mana gida gidadawa to wayannan su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa manzo Allah sallallahu a can ciki ya zo a cikin hadisin Jabir ya zo a cikin hadisin Abdullahi dan Umar ya zo a cikin hadisan sahabbai da yawa bada al-islamu gariban addinin musulunci nan ya fara a bako saboda sanda maza Allah ya tara sahabban ya tara mutanen maka ya tsaya akan jabal abi qubais ya musu wa'azi sai suka ta mamaki har ma ya tashi ya gaya masa bakan magana karshe da aka watsi ganin yadda ta wanye yasa duk wanda ya musulunta baya iya cewa ya musulunta farkon wanda ya fara bayyana musuluncinsa bilal aiko ya ji jiki domin a su 'yan banu juma suka dinga gana mai azaba ƙarshe bai tsira daga wannan azabar ba sai da sai na abokar ya siye shi duk wanda aka ji labarin ya musulunta zuwa ake a kewaye su wanda ya fi ƙarfinsu kamar sai na abokar ƙorashi ne ta taimi ya fi ƙarfin a taɓa shi to don haka ko sallah yake zuwa ake ana kallonsa mamaki ake yi kaga wasu da wani addini to haka manzala sama da sabon suka cika tafiya a cikin wannan gurbar a hankali a hankali kai har ta kai ma in dai suna so su haɗu su bauta Allah sai dai su samu wani gida su ɗuya kamar irin su gidan Zaid ibn al-Arqam a kamar Alqam ibn Abi al-Arqam da sauran sahabban da suka bada gidajensu haka wannan bakuntar ta sa in har suka fuskura suka fito da wani abu a zahiri to sai dai a cutar da su har ta kai suka tashi suka fita ma suka bar garin domin su samu sararawa suna son garin amma ba yadda suka iya suka fita suka bar garin saboda tsabagen wahala khabbab ibn al-arat da ya ji wahala ta yi wahala a maka zai ce ya wallahi a roƙa mana Allah mana mu samu sauƙin wannan al'amari tunda addinin nan na Allah ne kuma shi Allah zai iya yin komai mazala sallama ya bashi tabbashi yake cewa mutanen da suke suka zo kafin mu lokacin annabi isa bayan ya tafi ai waɗanda suka yi saura akan addinin annabi isa sun isha wahala je ka duba tarihin kiristanci na asali ka ji manzala sun ake cewa mutum ne za a ɗauko shi a yanka shi da zarto yana ji yana gani wani za a ɗauko shi a gittiye shi ana kallonsa nishiru dil manashir wa humilu alal khashab ko alal khushub amma mutum ba zai canja addinin ba akan dai canja addini sai dai a masa haka zala ya ce kuma ka kwantar da hankalinka wannan addinin zai cika Allah zai cika mana shi har zai zanto mutum zai taso daga san'a da take kudu ya zo maut da take arewa ƙarshen dai tafiya kenan a wannan lokacin ba abin da yake jin tsoro sai Allah yanzu kuma an huce lokacin da za a bi ka saboda kana addini a tare ka da aka da madina ma sai ya zanto ma amma baka musuluncin ma to sai dai ko ka bar inda musulmai suke ko ka zo ka yi haɗin gwiwa da musulmai kamar da aka yi da yahuda don ka samu ka tsira ko ko mutum ya munafunci ya gwada cewa a zahiri shi musulmi ne kun ga musulunci ya cika kenan hatta kai musulunci zai iya zuwa ya aika runduna ta je ta tara hanyar ƙurai shawa domin a takura musu ta fuskar tattalin arziki saboda musulunci ya samu gindin zama to wayannan su ne wayanda suka yi saura akan abin da Allah yake so ya zo a cikin hadisin iyad ibn shimar al-mujashi'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna Allah maqata ahl al-ard da aka fusata ubangiji mutanen duniya suka fusata ubangiji sai Allah ya saukar da fushin sa akan su gaba ya fusata ya fushi da su illa baqaya min ahl al-kitab wayanda kawai Allah ya kyale su aka daga kafa waɗanda suka yi saura a kan kyakkyawan tafarkin annaba cikin ahal likita wannan hadisu imam Musulmi ne ya rawaito shi to a haka manzan Allah Salama har ƙarshen rayuwarsa zai ban kwana da duniya Allah ya saukan masa da ayat cewa al-yawma ya'isa na kafaru min dinikum yau kuma duk wani arne ya kuma daina kwaɗayin wai bari ya je ya ƙarar da ku magana yanzu a ƙarar da ku sai dai a yadda za a zauna lafiya da ku don haka yanzu fala shauhun wakhshawni yanzu ka ku ƙara jin tsoron wai kada a ɗaga kiran sallah kada a yi kaza yanzu musulunci ma ya kai lokacin da ba zai zauna inda zai yarjejeniya da wasu akan sai dai ya haƙura da kaza ba musulunci ya kuma aje magana huduna an gama da ita domin a lokacin ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa wata hudu aka ba mushrikai aka ce cewa fa idan salaka al-ashhurul hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum da an ba su wata hudu an ce fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi wa anna allaha mukhzil kafirin wa adhanun min allahi wa ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من wa rasuluhu da الله da manzansa ba ruwansu da ده fa in tubtum fa huwa khairul lakum idan kun tuba to ku zo ayi musulunci da ku wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah kuma Allah ya ce kai musu kai wa kafirai inda suka furta bishara da azaba mai radadi aka yanke hulɗa da su aka ce kawai illal ladina ahadtum minal mushrikin inda aka yadda su zauna kusa da ku sai waɗanda kuke karkashin yarjejeniya da su thumma lam yanqusukum shay'an ko ba su taɓa tauye muku wani abu wa lam zahiru alaikum ahadan sharadi na uku kuma ya zanto ba su taɓa taimakawa wani ya yake ku ba to wa'annan fa a mu ilaihim ahadahum ila muddatihim su ma zuwa lokacin yarjejeniyar da ta kare su nemi inda za su tafi la yuqbalu illa alislam islam kun ga wannan izzar da musulunci yayi to kuma zai zo ya ƙara yin yanzu yau wannan shekara shekaran mu 70 kenan da kafuwar majalisar Dinkin duniya wacce ta kafu a bisa bisa manufofi mafi girman manufan ɗinkin duniya shine tsare duniya katta sake afkawa cikin yakin duniya na uku saboda an yakin duniya na farko ba a ji daɗi ba an yi na biyu ba a ji daɗi ba sai aka haɗu aka yi mawasik da alƙawarra akan cewa a samar da ƙungiyoyi da hukumomi da hanyoyin da za su tabbatar da cewa duniya ba ta sake afkawa cikin yakin duniya kuma fa yakin duniyan nan wasu kasashe ne tsirari suka yi yakin mu kawai zuwa aka yi saboda zalunci aka dinga ɗiban sojojinmu mutum zai tafi siyo kosai a hanya za a tare shi a ta yasa saboda azzaluman shugabanni irin na wannan lokacin da tura suka siye su suna jin tsoron bature ba sa jin tsoron Allah a lokacin za a ta ba za ma a baka ka koma kai sallama da gida ba an ne ka arasa kenan ka zama soja sai a kai su Italiya sai a kai su ina ne aka dinga kashe su wasu suka karairaye wasu kuma Allah ya taimaka suka dawo lafiya to wannan yakin sai aka ce mai yakin duniya saboda waɗanda ake tunani su ne mutane su suka yi yaki aka kafa ƙungiyoyi na kare haƙƙin bil'adama amma fa ba bil'adama irin ka ba fa kai ɗin ana iya cewa ana kare ka amma in ka bi a zahiri sai ka ga ka a wurin waɗannan mutanen ba shi da gatan da ya kamata a bashi in an kai za a je wata gaba da wataƙila a daidai nan kuma sai iya abin da ka gani zuwa ka hanya ɗaya ta tsira kawai shine wato hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita ita kawai za ka bi ka tsira to ubangiji ya ce yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan to sai musulmai suka zo na cikin izza ka duba matsalar da ta samu musulmai rasuwan manzon Allah sama ke da wuya rikicin jagoranci ya ballo tsakanin muhajiru da ansar cikin 'yan daƙiƙoƙin da ba su huta sa'a ɗaya ba Allah ya kawo yadda za a warware matsalar ta zama tarihi a saƙifatu bani sa'ida sai dai a rawaito ta bisa tarihi Allah ya yarda da su sakamakon samuwar ta na Abubakar da sai na Umar da Abu Ubaida bin jarra su ma saboda suna da imani kuma suka yarda da hukuncin da aka yi na Abubakar an masa halifanci ya fara fuskantar matsaloli matsala ta farko shine da yawa ƙauyawa sun yi ridda wasu sun ce su sun daina ba da zakka wasu sun yi da'awar annabta rikicin cikin gida kenan daular farisa da daular ruma kuma sun ji manzon Allah ya rasu sun ce to bari su zo su karasa murkushe abin da ya saura ka ce wannan sai na abubakar ce to wa'ancan kafin su karaso tun da suna da nisa bari mu gama da cikin gida sai na abubakar ya bibiye su ya yi kacce da duk wanda ya ƙi dawowa kan tafarki sai da musuluncin nan ya dawo irin yadda manzon Allah ya bashi sallallahu alaihi wasallam amana kenan kar a baka abu ya zanto kuma a sanadiyar baka ya ƙara taɓarɓarewa wanda mu da yawa halin mu kenan da yawa daga cikin mu da shugabanninmu saboda rashin jin tsoron Allah mutum zai zo ya tarar da ɓanna abin da ya kamata ya ƙarar da iya tunaninsa da jin daɗinsa da duk abin da Allah ya bashi akan ya ga ya gusar da wannan ɓanna ko bai samar da wani alheri ko ɗaya ba to amma abin takaici sai ga duk shugaban da ya zo ƙoƙari yake nuna na baya ba su iya ba shi yanzu shi ya iya to kuma a daidai wannan lokacin sai ka ga bannar da izo ita din bai iya gyara ta ba kuma bai iya samar da wata mafita da al'umma za su samu jin daɗi ba wani lokacin ƙarshe hakan sai ya bayi zuwa ga ba a ba ba a yi nan ba to kuma ƙarshe sai zanto dole kuma ana buƙatar yadda za a ci gaba da miƙewa a rayu sosai kuma a sake jibgawa shi miskini talaka wani nauyin da ba zai iya ɗauka ba amma sai na ba haka yi ba ya hana kansa sakat sai da ya ga musuluncin nan ya dawo daidai da yadda mazan Allah ya bashi sannan ce to a fita waje tun da aka fita waje waɗanda suka fitan ba su dawo ba sai labarin rasuwarsa suka ji sai na umar ran da ya hau ya ɗora daga inda sai na abokar ya dama ai akwai plan akwai yadda ake so a tafi sai ya ɗora a fita gaba da tafiya yadda ka san ƙara ƙarfi aka yi ma bayan rasuwar sai na abubakar kankace mai wannan shekara goma da sai na umar ya yi sai da ta kai duk duniya ba wani wanda kake ji sai musulunci ina daular herakal ina daular kisir abin eh, kisra duk wa'annan duwal ɗin duk girmansu sun zo sun rasa sun bi musulunci kuma iya duniyar da take motsi nan sai wacce ba a san da ita ba tun daga nan sai da suka gama da ta gabas ta tsakiya suka shiga turai ta gabas kafin sai na usman ya kammala mulki sai da musulunci ya ya zo har afirka ta arewa ya gangaro ana ma sa ran a daidai lokacin musulunci ya baro sahara ya zo har daular mali musulunci fa haka akai wanda kuma ba wai magana ce iya ta siyasa kawai ba dole sai an bi addini an bi siyasa an bi tsarin zamantakewa an bi komai ka duba duk masifar barbar amma sai da aka durkusar da su suka ba musulunci musulunci ya samu kuɗi a baitul mali ya zanto musulunci shi ke iya ɗaukar nauyin kowa da komai lokacin sai aliyu ba tsayawa ya haka ba tare da cewa an fuskanci rikici na cikin gida na siyasa amma duk da haka ba wani arne daga waje da ya isa zai daga musulunci kafa amma ga duk bambancin da aka samu na siyasa sallah iri ɗaya ake yi aƙida iri ɗaya ake yi sanya tufafi iri ɗaya ake yi in an idar da sallah kowane masallaci in ka je iri ɗaya ake yadda ake a can haka ake a wannan wannan kaɗan daga cikin irin matsalolin da suka fuskanci suka doso kai kenan a wancan lokacin sai aka samu matsala ta shubha da ta sha'awa to matsalar shubha din nan wasu sai suka cakuɗi da matsalar shubha wacce ta sa su suka canja fahimtar addini daga asalin yadda manzo Allah sama ya tafi ya bari wasu kuma fitinar sha'awa da san rayuwa ta sa su ma suka sauka daga asalin layin da manzon Allah sallallahu ya tafi ya su saboda rana da yanayin lokaci za mu dakata a nan in allah ya kai mu mun sake samun lokaci wani satin sai kuma mu ɗauki fitinar sha'awa da fitinar shubuha domin mu gwama ta da irin yadda manzo allah salama ya bar mutane kuma a nan za ka ƙara fahimtar hikima ta ubangiji wannan fitinar ta sha'awa da ta shubuha sai allah ya kiyaye sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zanto a zamaninsu sun ga wa'anda suka fada cikin fitinar amma su sai allah ya tsare su sai zanto su suke ba mu labarin cewa ba haka ake ba a lokacin annabi sallallahu ga yadda ake a lokacin annabi sallallahu domin da Allah ya kaddara duk sai da suka mutu gaba daya sannan fitinar ta toto da ba za mu iya gane bambanci tsakanin jiya da yau ba Allah ta sa a idan su suka fara gani Abdullahi dan Umar akan idan sa ya fara ganin dan kadariya masu aqida cewa Allah yakan jahilci wasu abubuwa wal iyazu billah su sayyidina Usman da su sayyidina Muawiya da su sai na aliyu a kan idan suka fara ganin fitinar shi'a da raf da ƙoƙarin cin mutuncin sai na abubakar da sai na umar da wasu daga cikin sabon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a lokacin suka fara ganin fitinatun nasab masu zagin ahalul baiti da jikokin annabi sallallahu Alaihi wasallam a lokacin suka fara ganin fitinar khawarij masu fitowa su kafirta musulmai waɗanda daga baki ɗaya takobinsu a kan iya musulmi yake kawai arne ya tsira a wajensu ba ruwansu da arne su kam su musulmi ne matsalarsu a duniya tun da ransu suka fara gani kuma su suka gwada mana cewa ga yadda manzan Allah ya rayu ga kuma tsarin da manzan Allah sun hake so a bi muna fata Allah ya tsara imaninmu Allah ya ba mu ikon zarcewa akan tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن ضر ولا فاجر من شر ما خلقت وذرأت وبرأت ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأت في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون